يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun shiga daren juma'a daren 21 ga watan juma'a akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da takwas ga watan mari shekarar miladiya ta 2018 a yanzu da nake magana muna anguwar dogarawa ne wanda ke karamar hukumar sabon gari a garin zaria cikin jihar kaduna mun haɗu a wannan wuri mai albarka don yi wa mu nasiha a kan matsalar shafi addini ko rayuwa wannan alkawari na yin wannan muhadara ko wa'azi ya jima ina ta zan kafa da kafashi Allah wani gaba ta saboda wasu uzurori na rayuwa da suka sha ƙarfi na wani lokuta ina godiya ga malam ya haya alkori shugaban wannan majalisi wanda ya ta ɗan uzuri na yana yi mini uzuri allah ya tsaka da kai allah da cikin yau ya kaddara za mu yi wannan saduwa asali ya kamata a ce na rubuta lantar ne wadda za a bayar a takardu saboda ɗan uwa ɗalibai su karanta kuma su faru da ita amma gaskiya saboda Allah haka din bai samu ba saboda da yawan rubutu dan wannan yan takardun da suke hannuna ai waɗannan kawai da rubuta da haka dan yaki shar wato na yake cewa ni fafa gora ne na tafiya sai dai Allah ya sa mu gama lafiya kawai a na so da tattauna maimakon unwain da aka bayar a farkon al'amari wanda yana da faɗi ƙwarai da gaske kuma mun taɓa yin magana a kan shi sai na ga dacewar gara yan uwa su sami wannan bidiyo ko audio da muka dauka akan wancan na fiqhul ta'amuli ma'al mukhalif kar mu sake maimaita shi mu sake daukar wani darasi kuma mu magana akan shi insha Allah zaɓi na ya kai ga ina so ne magana akan hasada da tasirin ta ga ɗaliban ilimi hasada da mummunan tasirin take da shi zuwa ga ɗaliban ilimi da'ul hasadi wa asaruhu ala talabatul wannan maudu'i na kalli muhimmancin sa saboda rayuwar da muke a wannan zamani bata sha bamban ba in ma ba ta kumuni ba fiye da sauran na, ta fuskar hasada idan muka kalli cewa hasada tsohon zunubi ne wanda kamar da malamai suke cewa shine zunubin da aka fara yi wa Allah a sama inda iblisu ya zargi Allah da cewa Allah ya fifita wannan shi yana ganin yana kasance shi kama kuma wannan shi ne asalin hasada jayayya da abin da Allah ya baiwa wani ta ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin da aka zo duniya kuma har ila yau hasada ita ce wato kabira ta farko da aka sake yi wa Allah a nan duniya shine uh, watul alaihim naba abnai adama bil haqq ka ba su labarin 'ya'yan annabi adam labari na gaskiya waɗanda suka yi bauta ma Allah suka nemi kusanci aka karɓi na ɗaya ɗayan ba a karɓi na shi ba wanda wannan ya zai makon ƙwan shi sada wanda ta kai shi ga zuwa ga aikata ɗaya daga cikin laifuka mafiya girma a duniya shine kisan kai Allah ya tsare wannan eh, tsohon zunubi ne ba sabo bane iya tsufar duniya iya tsufar shi amma a wannan zamanin da muke rayuwa kuma ya ƙara hauhawa ya samu sabubba da dama da suka taimaka shi kuma babu wasu mutane ko wasu al'umma ko wani tawagar mutane ma'ana 'yan siyasa ne ko ɗalibai ko ma'aikatan gwamnati ko alhazan birni ko 'yan kasuwa ko manoma sai ka samu a cikin tarayyarsu akwai irin wannan cuta da wannan cuta da aka cuta ce annoba ta shafi ko'ina kamar da kuma ibn qayyim yake faɗa cewa da wuya wani mutum ya tsira daga gare sai dai kowa da irin yadda yake mu'amalanta da haka na ga dace mu tattauna a takaice a kanta don ganin mai za mu samu na fa'ida da kuma yadda za mu yi taka tsantsan wajen mu rage ko mu daina wannan mummunar ɗabi'a Allah ya asalin ita hassara cuta ce dama a shari'a akwai cututtuka iri guda biyu akwai cututtuka na jiki da cututtuka na zuciya kuma ɗan adam dama abu biyu ne jiki da zuciya ma'ana ruhi ne da da tsoka to akwai cutukan da ke damun tsokar ɗan adam suna irin ciwon kai masassara kansa da wane waɗanda suna shafan jiki akwai cutuka kuma wanda suke damun zukatar game da Allah ya ba da labari a kansu fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marad akwai cuta a cikin zuciyarsu sai kuma Allah ya tsara musu cuta da wasu wurare makamakon waɗannan cutukan da suke damun zuciya irin kafirci shirka da ire-irensu daga cikinsu daga cikin wanda ya take mummunar cuta ce akwai ta wannan cuta ta hasada ina so ƙarƙashin wannan tattaunawa za mu yi bayani akan me ake nufi da hasada kuma suwa ne ne nau'o'in hasada anwa'ul hasad da kuma alamatul hasadi menene abin da idan mutum yana aikatawa za a iya gane alamun yana da hasada yadda ka san cuta tana da symptoms da likitocin da suke iya gane likitoci suna da abin da suke gane cewa kaza cuta ne iri kaza ta hanyar ah, observation ɗin da za su yi ah, ko ah, bincike na laboratory na ɗaukan samples da ke jikin mutane ko kuma ta wato tambayar tarihin history na rayuwar mutum da al'adarsa da danginsa to da aka bamu kokari mu ga menene abin malamai suka bayyana matsayin alamun hasada sannan kuma asbab menene ke jawo hasada wannan dalilai ne ke faruwa har mutum ya samu kanshi a cikin cutar hasara, sannan sai kuma abdura abinda hasada take haifarwa na matsala sai kuma lami magana a keɓance akan hasara a malamai da ɗalibai da sa malamai da ake ganin su na Allah da ɗalibai da ake ganin su magada malaman da sa suke da hasara har ma ana ganin kamar daga cikin rukunan mutane waɗannan rukuni na ɗalibai da malamai kamar sun fi kowa yawan hasara za mu zama wannan da gaske ne ko ba da gaske ba ne sannan ƙarshe insha Allah za mu magana akan magani maganin hasara abu na farko shine mafhumul hasad me yake nufi da hasada da an faɗa hasada kalmar larabci ce da aka bada ta cikin hausa ta hanyar aro da nasu da ta yi zuwa cikin hausa duk mai jin harshen hausa zai iya gane mai ake nufi da hasada ko da ba zai iya yin bayanin ta dalla dalla ba ko da kwatanci ne zai iya wani ciwo ne ɓoyayye a cikin zuciya da'un e, ne khafiyun min amradil qalb yakmul fi sadr wani ciwo ne ɓoyayye daga cikin cutukan zuciya wanda yake ɓuya a cikin ƙirjin ɗan adam ana kallon shi ɗaya daga cikin matsaloli guda uku wanda duk wanda ya haɗa su to ya haɗa iyakar cutar zuciya wanda ba za ta bai shi rayu lafiya ba kamar yadda malamai suke faɗa cewa salafatun la yahna'u li sahibiha aisha abu uku wanda ya tattara su to ba zai taɓa jin daɗin rayuwar duniya ba al-hikidu wal hasadu wasu ulkhul hikidu mugunta mummunan nufi da kuma hasada ita da muke magana a kan taɗin da kuma halaye nuna, rashin kirki rashin iya mu'amala da mutane wanda duk abin da aka da shi sai an ce kaitu sai an ce ba a ji daɗin shi ɗan uwa da dangi da makwabta da zurkai da abokan harka kowa na Allah wa gare da shi da iyalan shi da na nesa da na kusa to wannan shine sayyul khalq irin wanda zaka ga koya musu kiriya cewa to Allah dai shi kyauta wani dai ba dai a faɗa Allah dai shi kyauta ya dai tafi da halin shi to irin wannan mutumin dama a duniya ma bai da daɗin rayuwa shi kai shi to haka kuma ita hasada din Allah subhanahu ta'ala yana magana yana zargin mahasada yana cewa an yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli wai yanzu nan suna hasada ne da annas nan shi manzan Allah ne ake nufi sallallahu alaihi wasallam kuma ana faɗan lafazin nas ya zama mutane duka din ko kuma ya zama mutum ne kwaya daya kamar da Allah yake cewa alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum annas na farko din nan wani mutum ne kwaya daya wannan magana amma sai Allah ya tabiri da annas to haka annan malamai sun ce annas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi Allah yana zargin Yahudawa da suka yi masa hassada akan abin da Allah ya bashi na annabi alama atahumullahu min fadli manzo Allah sallallahu sallama ya yi hani akan hassada da yake cewa a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran malamai suka tsare yake cewa daga cikin abin da ya faɗa la tabaghadu wa la tahasadu har zuwa ƙarshen hadisi kar ku dinga gaba da junanku kar ku dinga yi wa junanku hassada. kuna hadisi da ya kamata mu tsaya ne a akan sa shine hadisin Abdullahi ɗan Amr A wanda Anas ɗan Malik ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Imam uh, al-Baghawi Husayn ɗan Mas'ud ya fitar da shi a cikin littafin Sharh sunna haka al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi Shu'abul Iman haka al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani a cikin littafin shi Musannaf da al'imamu abubakar al-khara'iti a cikin littafin masawil akhlaq haka al'imamu abu abdurrahman nasa'i a cikin littafin sunan al-kubra haka al'imamu ahmad shi ma da shi a cikin musnadinsa cikin hadisan anas Ɗan malik Allah, anhu manzo Allah sallallahu alaihi a cikin riwaya cikakkiya ta hadisin yace yatlu alaikum al'ana min hadha al-fajj rajulun min ahli al-jannah za Allah ya ce musu yanzu nan wani zai kullu ta lungun nan da gaskiyar aljanna sai kowa ya sa ido sai a ga wani mutum ya kullu wanda ba shi da kaya masu kyau ba shi da kamanni ta masu kwarjini mutane ne daga cikin agumarun na aka ce takalmin shi ma ya saka shi a hammata ya taɓe shi da sa shi a ƙafa yadda daga irin ba ƙauye ya shigo birni ɗin yana jin tsoron ka a tuce shi washe gari aka sake yin haka kwana uku ana yin wannan sai abdullahi dan amru dan as sai ya ce sai na tashi na bi mutumin na je na ce mishi na samu matsala da mahaifina kuma na yi alkawarin ba zan shiga gida ba sai bayan kwana uku sai ya huce ne nake roƙonka ka bani wajen kwana da ce to ba komai suka je suka kwana ɗaya suka kwana biyu suka kwana uku ashe shi abdullahi ba bacci yake ba yana nan yana rufe ido ɗaya ne ɗaya a buɗe yana jira ya mene menene wannan bawan Allah yake har mun zala ta su mai bada shaida irin wannan akan shi bayan kwana uku sai yanke hukuncin cewa shi bai gona yakin arziki da mutumin na yake ba kawai dai ya cire gaban za ta faɗa da fasa ne kawai gari shi Za ka sai faɗa mai komai ya ce to ni ba tsakani da Allah ba wai na yi wani rikici da mahaifina ba ne a'a ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji abin da manzo Allah ya faɗa kanta shi ne na zo daga wai ne kake yi ne cikin dare na zan dai kai ba wuni kake azumi ba ba kwana kake tilawa ba ba ka sallar dare ba ka da kuɗi ba da suna kai sadaka ba ka da komai da kake iyakacin ka kawai ka kwanta kai ta bacci sai asuba ka tashi kai wuturi kai ka kasar fajir ka kuma sallaci da kowa yake to me kake yi ne wanda har mun zama sa sallama ya baka wannan falala yace to ni dai na san ba na kwana a zuciyata ina jin zafi ko na takura akan abin da wani musulmi ya samu ya ce wannan kam na san bana kwana da shi a zuciya sai abdullahi ya girgiza kai ce to lallai da wannan ka wuce ya ce kuma bari ku ji abin da ya faɗa ya ce wa huwa allazi la nutiku wannan ne fa mu mutane ba ma iyawa kwana a zuciya ka ba ka jin damuwar kowa da za ka yi haka za ka samu falalar da wannan mutumin ya samu kyau ko da ba ka samu bushara ba ana sa ranka samu falalar amma kaji sahabi irin abdullahi dan abu ta'ar yayin itiraf ya ce wa haza ma la ku. wannan kan shi abin da ba za mu iya ba, ma'ana mafi yawan mutane ba za su iya wannan ba ashe ku lalle wannan ba karamin bala'i bane a gurin mutane Allah ya tsaye da malamai suka gama tattaunawa akan ire-iren waɗannan bayanai da suka yi akan hasada da irin abubuwan da suka ambata na hadarin da ke cikinta da yadda za a iya magance ta sai muka nemo ta'arifi ɗaya ko biyu daga wasu malamai da suka yi maganganu a kan hasara akwai abu usman amru abu usman al-jahi wani babban malamin adab da cikin malamai mu'tazilawa wanda yana da littafin mai suna risalatun fil hasidi wal mahsud littafi kankani akan mai hasada da wanda ake mai hasada yayi magana akan hasada yayi fiɗa da bayanai akan ta dalla-dalla ya mata fashin baki kuma wannan littafin yana daga cikin abin da ni na ikimadi a kansa wajen yin wannan muhadar jahiz abu usman yake cewa alhasadu da'un yulhikul jasada wa yufsidul wudda a ilajuhu asirun wa sahibuhu zajirun fa huwa babun ghamid wa amrun muta'azzirun fama zahara minhu fala yudawa fama batana minhu famudawihi fi ana'i hada abin da yake alhasad kaga dai hasada da'u wata cuta ce yunhikul jasada wanda yake lalata jiki kamar da s yake rugugu ga mutum misali wa yufsidu budda kuma wanda yake bata kauna da zaman lafiya da soyayya a asirun waraka yi mishi magani therapy da za a yi cutar hasada to mai wahala ne yana da asirun ne mai wahala ne wa sahibuhu zajir ma abocin hasada yana cikin tashin hankali wa huwa babul ghamid al'amarin hasada wata kofa ce mai wuyar fahimta wa متعذر الأمر al'amari ne mai wahalar ganewa fama zahara min hasala in ta riga ta bayyana fala yudawa ba a warkewa inda ka san kansa misali in ta riga ta tofo din nan ko sai dai a jira lokaci to haka in ta bayyana amma idan tana cikin zuciya ne kawai damuwa ce kare a cikin zuciya to dan sauki amma in ta bayyana har mutum yana aikata ta ba ta magantuwa kuma batsana minhu fa mudawihi fi ana abinda ke cikin zuciya wanda bai bayyana ba to anan ma mai kokarin yi wannan abun magani shi ma yana shan wahala haka jahid ya faɗa a cikin littafin risalatul hasid wal mahsud shi mai hasada mutum ne mai nufin sharri shi sa yake da wahalar gane kanshi saboda kalli labarin da Allah ya bayar waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa su kafare fatan su kuma ku zama kafare ku da su duka a bata to haka mai hasada yake dan a fasa ne kowa ya rasa kuma gani su ma waɗannan hasada ne suke ma musulmai to don haka so suke kowa ya koma kafiri da su da shi haka wadda kafirin min ahli kitabi law yurduna kum min ba'di imanikum kuffara hasadan min min inda anfusikum ahli kitabi musamman yahudu sun yi fatar ina ma su mai sheku kafirai bayan sun yi imani saboda tsabara gyan masara su yahudu da su ta ta kowa bayyana game da musulunci al-imamu al can ya fitar a cikin zafin dalailun nubuwa da shi da al-imamu al-asfahani shine abu da isnadi tabbatacce cewa sahabi ɗaya daga cikin sabon farko farko shine as'ad ibn zurara ya taba kure wani Yahudi. wanda suke zama majalisi guda su yahudawan suna alfahari suna tutiya cewa muna jiran annabin ƙarshe ya zo ne mu haɗu mu kashe kuma guzawan banza kawai wala ma za a hun ma'ara ku kafa mu kamar da Allah ba da sun zo suka a madina ne suna jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yadda suka karanta a su cewa zai bayyana a gari mai dabirai sun dinga sawa ƴaƴansu suna muhammadu muhammadu da haka a cikin banu ƙwaraiza da banu nadir waɗannan ƙabilun yahudawa da suke haibara suna da ƴaƴaye da dama muhammadai suna ta wato tafa'uli suna arashin suna jira ina ma a ce a cikinsu da Allah ya tashi ikon sa sai ya ba wani dan maraya a cikin Qurayshawa a Banu Abdul Muttalib da ta taso suka ga shi ne As'ad ibn Zurara yake tuna ma wannan bai hude cewa wai ba ku ne kuka zo kuka dinga ba mu labari cewa lokacin shi ya kusa zuwa ba ga siffofin da ba a gane shi ga irin sahabbansa ga irin yaƙe-yaƙen da zai ga irin nasarorin da zai samu duk ba kuka ba mu wannan labarin ba sai gaskiya mu ne to me yasa da ya zo yanzu kuka ki ce eh to ai abin da ya zo ba yadda muke tsammani ba ya amsa da ya bayar wakil shi sa Allah ya dinga musu wannan tonon sirili a cikin bakara da Ali Ibrahim, kun ce kaza kun ce kaza mutanen ku da suka wuce sun yi kaza kuma kun yi kaza Fasara ce ta hana su yin imani da aka sai suka yi fatan ina ma a rasa gaba daya suka kulla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makirce makirce bila adadi dan dai kokarin su kawai a toshe wannan hasken imanin da hasken Allah nan da duk duniya take cin more su ku duba ku jama'a irin mugun nufi da hasara ta zama sun yi fatan duk wannan musulunci da yake yi a yi asarar sun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guba a cikin nama sun shirya mashi makarkashiya a amai kisan gilla sun kunna mai wuta ta haɗa faɗa da rikici tsakanin mabiyansa a ce ma'ausu ku yanzu za ku yarda da hazirar suwana da suwana su zama abokanku bayan jinin wana da ku yana nan bai gama bushewa ba wani irin addini ne wanda zai haɗa ku da wanda kuke da fansar jini a hannunsu an ta yin waɗannan makirce-makircen duk me ya kawo su tsabar hasara Allah ka tsare mu daga wannan mugun cuta mai hasada yakan kasance mutum ne wanda yake mai rowar ni'ima da kuma gaba da ni'ima in ya samu ni'ima zai so kowa ya samu zai hasada idan za ka samu shi idan bai samu ba so yake kuma kowa ya rasa ya daga cikin safofinsa eh. ibn ne ke cewa ah, alhasadu khuluqun zamin hali ne ɗabi'a ce mummuna abin zargi in ji ibn kai mai hasada yakan zama wato mai buri ne a har kullum ya ga cewa ni'ima ta gushe daga wanda Allah ya mishi da aka suka tattara ta'arifin a matsayin cewa hasada ita ce fatan gushewar wata ni'ima da Allah ya yi da aikata abinda zai dawo guje farko mutum yakan zama a zuciyar shi yayi wannan fatan ina ma wane kuma ba yadda yake ba Da kuma sai aiki ya biyo baya to aikin kuma da gwargwadon darajar mugun nufin yana karuwa mugun aikin yana karuwa kalle in yan uwa annabi Yusuf da me suka fara da tunani na Yusufu wa a ahabbu ila abina minna wa nahnu usba ya za a yi babanmu ya kusan yusufu da ɗan uwansa bayan mu ne masu jibinta shi mu ne masu ƙarfi kaga suna ganin sun fi cancantar ƙaunar fiye da waɗannan 'yan yara ƙanana daga wannan suka fara tunani sai ne biyu baya sai kuma mitin mitin ɗin cewa to mu je mu ce babanmu ya ba mu shi mu tafi da shi mun tafi da shi kuma za mu je ne kawai mu halaka shi ya abana malaka laka la ta'amna ala yusuf ne sa gari ana ka ba mu so mu tafi da shi da suka tafi wa ajma'u ala an yi tsaro fi ga mutuncin suka haɗa ra'ayin suka yi ijimai kan cewa kai a wurga shi wannan rijiyar kawai a halaka shi a yi destroy shi a ɓatar da shi duk mai jawo musu wannan waccan hasada wanda sai sai kwata-kwata da gaba ɗaya gidansu ta lalata zumuncin da ake da shi da zaman lafiyar da babansa yake ciki kuma ba su samu abin da suke nema baban bai dawo yana kan sa dinga a yusufun baya nan kullun yusufa kawai yake ambato wallahi tabta'u tabkur yusufa hatta takuna harba wa takuna min alhadiki har yanzu suna cikin bakin cikin cewa baya son su kamar yadda yake son yusufa to a shaida anan shine kaga hasara ta kai su ga wannan aikin sannan bata biya musu bukata ba shine kaunar da suke nema ta mahaifin ya fi ƙaunatar su fiye da yusufa idan yusufan baya su hakan bai faru ba tuni hasada ya kamata ya gane daga wannan karatun cewa ba zai iya canza hukuncin allah da haka da shi sai ne kwashi zunubi mai girma kuma waɗannan yan uwan yusufa zunuban da ta kwasa ba ɗan hankali ne kuma sai da allah ya girmama shi a kansu kuma ya kaskanta su suka dawo ƙasar shi ga shi gaskiya da yake cewa hasada ga mai rabo taki akwai nau'i daban-daban da malamai suka fitar na hasada daga ciki akwai na farko tamanni zawalin ni'ima anil mahsud fa hasad wa huwa al-aswa ya zama kai kai dai burin ka ga wane ya shiga cikin halin tasku ni'imar da Allah ya mishi ta wadata ko lafiya ko arziki ko aure ko jari ko ilimi ko me kana so ne kai ka ga ya koma bai da wannan abu fatan ka kawai ya za a yi wannan abin ya kawo wannan shine mafi munin hasada sai dai kawai ya lalace abu ina ma a ce duke shi lalace ina ma a ce ya zo su kwace duke shi gaba da makarayi su su ma kashe shi wani ina ma da za a je kotu a kwace mukamin da aka bar shi ina ma da za a san cikin koran ma'aikata Allah ya sa ruwa ya cinye gidan shi ina ma a ce gonar shi ta lalace ya zama kana da wannan burin ba ka tunanin sai ka samu ko sai wani ya samu akwai kuma mataki na biyu ga wannan shine tamanni zawalaha ma antiqaliha ilayhi mutum ya dinga fatan ni'imar da wani yake da ita ta kauce daga gun wannan shi ta dawo wurin shi muqamin da aka bashi shi kake alherin da yake samu shi kake matsayin da ya samu ko dukiya ko matar da ya aure ta kake za ka shiga ka fita ka ga cewa ni'imar ta dawo hannunka wannan shi ke da wancan a wajen masifa sannan tamannin husuli ala mislima ma inda al-mahsud yuna zawali ma inda kun da ga mashi kuma yana fatan ya samu irin abin da wancan ya samu ba tare da na wancan din ya gushe to wannan shine wanda yake fassara hasada wanda iya zama mai kyau ita za ta iya zama mai kyau bai na kausai kamar yadda annabi yake cewa ainihin wato la hasada illa fisnai ba ba inda zai halatta ai hasada to bai halatta sai akan abu guda biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya yana aikin alkhairi da mutumin da Allah ya bashi ilimi yana karantar da shi dan Allah to waɗannan biyu da za a yi ma wani hasara da ya kamata ya yi sai suka fasara da cewa abinda ake nufi da irin wannan hasara shine algibba kai fatan ina ma kai ma ka samu irin wannan matsayin da suka samu kai irin aikin da suka yi wa fi dalika falyatanafasil mutanafis limithli hadha falyamal al-amil to zama kana da irin wannan munafasan ta aikin alkhairi a aikace an samu sahabbai suna yin wannan kamar da farka kan sayyidina bakar da umar wato suka ga wani aikin alkhairi za su kwazo kashi amma in dai mai hasada ne shi bai tashi ya nema bai tashi ya ce bari na yi irin aikin da wani yake sai dai kokarin ya za a lalata na wani na gaba shine tamanni zawalaha wa intiqalaha ila shakhsin salih ya zama kana fatan ni'imar wani ta gushe ta koma gun wani can wanda ba kai ba wani third party shi ya rasa wani wanda kake so ya samu ko wanda kake gani in ya samu za ka samu kuma gani ko wanda ya siye ka kuma misali da yan siyasa da za su fata Allah ya sa wani ya faɗi da shi wannan ejen nan in wanan ya faɗi ai ba shi dai hau mukamin ba ko wani ne can daban zai ci more wannan abu don ya saka abin ya zama hasada ya zama irin wannan hasada kai da yake ba fatan ka samu ka ba an kari shi inda ma hasari ne kai ma an ka samu zai fara maka fatan kuma kai ma ta kauce da gare ka sai kuma nau'i na gaba shine tamanni zawalaha an sahibiha wa an nafi fatan wannan ni'ima ta gushe daga mai ita kuma kai ma karka samu duka ka ku samu eh, kowa ya rasa ɗan a fasa kowa ya rasa wannan kalmar shine halin mafi yawan masu saban Allah mai saban Allah wanda yake fajiri bai so ya ga wani mutumin kirki kusa da shi ya fi so duk a ga mutanen banza mashayin giya yana so ya ga kowa ya sha giya zai iya sai maka giya kwando guda ka sha ko da ba zai baka kyautar naira hamsin ka ci awarwa kana jin yunwa amma dai ya maka giya ka sha kai tatan don ku zama ɗaya ba sa fatan alkhairi ko ba sa fatan wani ya kai alkhairi su suke kowa a lalace ga baki ɗaya irin wannan shi ne yake faruwa da mata waɗanda kishi da suke da mazajensu yake lalacewa ya zama hasada har ya kai ta ga kisa ko batanci ko wani fajirci ko ta yanke a zakarin mutunta ce duka a rasa gaba daya ko ta same guba abinci ya ce mutu ko ta je a mushi asiri ya haukace ya kwarkwance ga ita ta rasa kuma aboki ya hamayya ta ta rasa to hasada ne kishi ne ke juyewa ya zama hasada Allah ya tsare waɗannan alamomi ne ake gane cewa mutum zai gane yana da hasada ko kuma mutane su gane yana da hasada yadda ka san misali kuma da muka kwatance da cututtuka in ka je asibiti akwai alamun da daga zara an gan su za a iya gane ga abin da ke damun ka cuta ce iri kaza ko iri kaza ko iri kaza tun kafin a je kan bincike da wanda za a ce a ɗauki samfur na wani abu a jikinka ko a gwaje-gwaje da injina ko a yi maka tambayoyi da makamantansu tun kafin nan akwai abin da za a iya gani yanayin zazzabinka ko masassarka a gane ana jin kaza ke dama da akwai abubuwan da idan an gan su tare da mutum za iya gane cewa mahasadi shi ne symptoms na hasada ke daga ciki akwai na farko akwai tarassudu akhta il mahsudi wa isha'atiha farha tarassud mutum yana nan yana yana jira ya ga kuskuren abin da yake wa hasada kana jiran kuskuren wani kuma da zaran ka samu za ka yada shi cikin farin ciki za ka jidin da ka zauna ka ba da labari kun ji abin da wane kun ji irin bankaurar da ya shiga kun ji irin imo da ya samu kashi a ciki ba ai wani ma kaza yake yanzu kana jiran kuskuren kuma da ka samu ba za ka ba shi wani uzuri ba za ka ji kai ka ci gaba da yaɗawa wannan alama ce ta hasada akwai kuma mahabbatu sama'i makruhin aw ghaibatin ta hussul mahsud mutum ya zama yana kaunar ya ji wani mummunan abu ko wata gulma akan wani ka ji ya samu wani kare arziki ko ya samu wata nakasa, ko ya shiga cikin wata ɗimuwa ko an ah, ci nasara a kan shi a kan wata hamayya ko ya samu wani takaituwa a rayuwarsa kana dai fatan ka ji labarin wani abu mummuna game da shi wanda za a ce Allah wa dai da aka kana tambaya wai mai wani yake cikin da kuma kana so ka ji an yi gulmashi da zara an yi gulman shi gaji kana jin daɗi a irin gulma wadda malamai suke ce mata batu lakin cewa ne ita mutumin kirki da alhamdulillah amma dai kuma to a zuwan lokaci yana da mugun taurin bashi ne wallahi wallahi mutumin kirki ne kullum tare ake ayyuka na arziki da shi amma dai kasan ah, kaza ne kasan amma yare kaza ne ko mutumin gari kaza ne amma kasan cewa asalinsu kaza ne iyalan shi ne suke kuka da shi wallahi kullum baya ka gan shi a wadace amma wallahi iyalan shi kullum kuka suke da shi baya ta musu wallahi wannan kawai ce matsalar shi kamar kana faɗan wannan ko da kana tazahuri kamar kana jin takaici amma cikin ranka kana jin daɗi ne ko kuma sadi ne sannan a tazayyuk min min sana'i alaihi ka zama da zaran ka ji an yaba mishi kirjinka zai kunci baka so ka ji an yabe shi ba ka so ka ji wani alheri ya same shi za ka ci kunci ya zika dinga cewa eto eh eh, amma dai ai akwai manufa ba don Allah ba ne wato yanzu kana ma zama mabuɗi kenan ga zuciyarsa ta sai a tuho bi hawan kuskurantar da shi da son zuciya duk abin da ya yi kace kuskure ne a bisa son zuciya ba bisa adalci ba wa naqaduhu bi zatiyya da kuma cin gyaran shi da san rai subjective criticism da dinga kana kana cin gyaran shi kana cin dunduniyarsa amma ba abu wanda yake gaskiya ba abu kawai na ra'ayinka ra'ayinka kamar da shi addini ko kamar da shi da shi ne gaskiya sannan ittihamuhu bima huwa bari tuhumar mutum da abin da bai ji ba bai gani ba kamar wanda muka yi misali yanzu ka ce ai ai riye yake aiki alherin da yake riye ne ba dan Allah bane so yake a ji labarin shi shahara yake nema wani karanta wadda yake wallahi ba dan Allah yake ba kuma ku kaza da yake ba sadakar da kuka yana yi din nan ba dan Allah zai yake ba riyaci ba ai kudin ma ba kudin shi bane kudin banki ne bashin banki ne wannan da arzikin da kake gani ba kudin shi bane sai ai suwana da suwana madaga suna tare da shi dan ba su halin shi bane da fuskar biyu ke zama da su kai ta neman abubuwan da za ka juya alherin shi zuwa ga shari wannan ma alama ce ta hasada sai kuma ta tabbo wani aura wata ƙasir akbari anil musulmi ah, ka zama kana ka zama ɗan jarida mai bin sawunsa da neman labarin da ƙoƙarin jin labarin mai yake ciki ne kwana biyu na gawa na ƙasa yake wuce wai na mota shi ne ko da ya siyar ne shi kasan gari ya ɗanyi ɗaya ba ina kwana biyu yana zama a gida ko ya shiga cikin kwarar ma'aikatan da ne ba ma ganin yana fita ina labarin kaza kaza ɗin shi kaza kaza kaza wanda na yi wuce nan ko magana zai yi ko lafiya yake ko shi ya shiga cikin wannan rigingimun ne na kaza kaza kaza wato kana neman dai ka zo wani mugun labari akan shi wanda ka je ka gini akan waɗannan alamu ne na kai mahasabi wanda duk aka yana yin wannan to alama ne akan cewa yana da cutar hasada tare da shi menene sabubban da ke jawo mutum ya hasada duk da munin wannan cuta ne sabubban da ke jawo ta mun ji dalilan da za a iya gane alamata to wani sababi ne ke jawo mutum ya sa kanshi cikin irin wannan ta'annaci abu na farko da ke jawo hasada shine adamin riba bil qada'i wa qadarillahi ta'ala rashin yadda da kaddara Allah da hukuncin Allah Allah ne ya hukunta ya ba wani kyau ko ilimi ko sarauta ko shugabanci ko daraja ko sanayya ko karfin arziki ko karfin fada ji Allah ne ya hukunta ya ba shi. kai ma kuma Allah ya baka wani abin da bai ba shi, ko ya baka wani abin da bai baiwa wani ba me yasa ka kiyada da abin da Allah ya yi shine karancin imanin ka da Allah irin abin da iblis ya yi Allah ya halicce shi daga wuta ya halicci Adamu daga yumbu sai ga cewa shi ya fi cancanta ya zama wanda za a ce aje a mai sujuda a gaishe shi al-bughd li asbab mukhtalifa akwai tsabara tsabara gaba da kiyayya wacce ke tasowa daga dalilai daban-daban akwai dalilai da dama da suke sa ka yi gaba da wasu daga ciki akwai rashin sanin waye shi baka je kusa da shi karayi da shi ka zama da shi ka san shi ba daga ƙarke daga ciki akwai munanan labarai da ka ji akan wani ɗan siyasa ko wani babban mutum ko wani malami baka san gaskiyar su ba sai ka dasa wannan gaba Daga ciki, akwai wani dalili da ya faru watakila ka je neman aure ya je nema ko shi ya hana a baka daga ciki akwai tunanin cewa ya tare maka wani arziki ka ji labarin cewa takara kaza da aka baka bai so ba ire-iren waɗannan abubuwan suna da cikin dalilan gaba to daga wannan gaban sai kuma hasara ta tsoro sannan akwai a takabbur wal uzubin girman kai da jin cewa na isa yana jan mutum ya zama mai hasara saboda zaran ya ga kuma wani wanda shi ma ya isa din kamar ka ku kusa da kai sai ka ga bai kamata a ce ku biyu isa su wani wanda yake ji da girma a sarauta ko ilimi ko nagarta ko kyau ko iya magana ko iya tattali ko samun wadata ko shine jagora a wata harkar kasuwanci ko rayuwa ya fi kowa yawan kwastoma a wannan kasuwancin sai kuma ya zama yana ji cewa shi ya isa ne ya sa ya samu wannan abu to baya so ya ga kowa ya taso a kan wannan duk wanda yake ya iya wani ah, ilimi ko yana da wani rabo a karantarwa ko islamiyyar shi ta fitar sauran islamiyyun garin yawan ɗalibai sai ga wata islamiyya ko ta makaranta ta fara tasowa kuma dama yana jin cewa isa shi ta sa ya samu wannan abu zai iya zama mahasaki sannan na gaba akwai kubusun nan ya zama asali madda da aka kera zuciyarka da ita mummuna ce asali asalin halitta zuciyarka marar kyau ce domin annasu ma'adin mutane kaman ma'adinai ne kamar resources ne kowane ma'adini darajarsa da kimar ta gwargwadon abin da aka halittu shi daga shi ko zinariya ne azurfa ne tagulla ne eh, dutse ne ko ƙasa kowanne daga gwargwadon abin da aka halittu shi da shi gwargwadon darajarsa to idan zama asalin madda da aka halicce ka da ita ba mai kyau ba ce za ka same ka da munanan halaye daban-daban hali mafi muni shine kafirci wanda yana zuwa ne shi ma saboda munin zuciya munin asalin madda da aka halicci mutum da ita kamar da kasan a cututtuka na asibiti a wanda ake cewa ana gadar su ɗabi'ar iyayenka da kakanninka game da wannan cutar tana iya zuwa jikin jinin jikinka ko saboda gado to haka sannan akwai tafawul mahsud bi fadlin diniyin aw dunyawi ya zama wanda kake ma hasada ya dara ka akan wata falala ta addini ko rayuwa dalibai ne a makaranta ana hada alƙur'ani, sai wani ya fi su karfin basira da sauran za su mushi hasada a makarantar boko ne kullum shi na ɗaya, to sauran yan ajin suna iya mai hasada al'amarin duniya ne kasuwanci ko siyasa ko neman aure ko noma ko kiyo ko sarauta ko menene yake yiwa sai ka ga wane ya ɗara ni to zan mai hasada wannan yana faruwa ne a mutanen da suka hada abu iri guda da ka ka taba ganin misali a ce likita yana yi wa malami hasada ko injiniya yana yi wa aladin anguwa hasara game da kasuwanci za a sai dai likita ya wa likita malami ya wa malami dan kasuwa ya wa dan kasuwa dan siyasa ya wa dan siyasa wanda yake ganin wane ya kisha irin harkar da suke da tarayya a kanta akwai hubbun riyata, san shugabanci ya daga cikin munanan da zai ce kawo sada inda ya faru da ɗan salu shugaban munafukan madina mai yana shi ya imani kafin annabi ya yi hijira da madina a laifin wasalam ana shirin naɗa shi sarkin madina ne zai samu shugabanci a kan auku da fadar gabaɗinsu sai manzala sallallahu alaihi hijira ya dawo shi kenan sai al'amur ya lalace mai gaba ɗaya wanda da a ce ya yi imani da ya samu girma a cikin musulunci yadda sauran manyan gari su sa'adu ɗan ubada su as'adu bin zurara da ire-iren suka samu su ne manyan gari khiyarukun fil jahiliyyati khiyarukun fil islami idza fatihu amma sai sai kuma gefe ya tara gayya ta mutanen banza suka dinga kullo musulunci makirci iri daban-daban tsawon rayuwar da ya yi a madina abin da ya dinga kulla shi wajen shekara shi takwas ana wannan badakalar da shi manzara ta lamar ya jure bala'in irin abin da sau kullum mai iri daban-daban sun nemi su farraka mai kan jama'a ya haɗa kai da yahudawa shi ɗan salulu da mutanen makka da duk kafaran da suke jin haushin manzara ta lamar don dai a kawo ƙarshen alherin musulunci Dan kawai wannan san shugabancin da yake shi kenan burin kuma a lokacin da yake wani abu ya san ko da an kau da mangala ta islama al'amari ya juya wani samun shugabancin ba amma dai waccan ɗabi'a ta mai hasada a fasa kuma ya rasa sannan akwai attanaku al'amarin wahid attanaku wato competition akan wani aiki guda kuma yadda muka kwatance dinta wani na da private hospital wani ma yana da shi wani na da private school wani ma yana da shi wani na da shago yana sai da irin abu kaza wani ma yana da shi wani yana da makaranta hadda wannan ma yana da wuta wannan na da masallaci da yake wa'azi wannan ma yana da shi wannan na kan takarar kujera kaza shi ma wani yana su kaga sun haɗa munafasa akan neman wani abu guda ɗaya kowa na son wanta da aure wani ma yana su to hasada na iya biyu ba na daga cikin asibabu mutum bai kai zuciya nesa ko ya yi a natsai ya auna da ma'aunin hankali ba to abin da zai biyu baya shine hasada alkhawfu min khawfil maqasid tsoron cewa wani abu da kake samu zai kubuce maka kai ne babban malamin da tun alhazan birnin kai suke wa cappa a malanta kai suke baiwa zakka gunka ake neman fatawa duk 'ya'yansu da matansu almajiranka ne sai ka ji wani matashi ya taso da daɗin murya ya iya tilawa gashi Allah ya mishi fasaha to ne zai bi baya za ka ga cewa tuku wannan aka karbe shi kai ba karasa wannan matsayi ke za ka fara hasara shi sa da hasara da yake babu wanda yake hasara akan wani abu na lahira ina daga cikin sifat ɗin ba wanda yake hasara akan wane ba na so ne ya riga ni shiga aljanna ko kuma ban so aljanna ta tafitawa zama a nun da yake wannan tunanin ya ki wani saboda haka da mutanen farko ne suke cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ba wanda yake a addu'a ya ce shi kaɗai Allah ya mishi kai wa kowa ban da wancan mutumin kwayo ko da ya ce manzala ta islama ka roƙon mu Allah ya gafarta mu yi da kai kawai manzala ya yi mishi tsawa ya ce a ka ƙuntata abin da yana da faɗi ni'ima Allah ta fi ƙarfin mu biyu duk mutumin kirki in zai addu'a ya ce Allah ya gafarta mai gafarta wa wani kuma na gaba da shi ko wanda ya shuɗe ko iyaye ko malamai ko uwa ma'ana dai babu wata addu'a da zaka da zaka keɓanci kanka kaɗai da fara ka kyala sauran musulmi saboda abin lahira ko da ka ji malami yana da wani malami haka da a gare malamai ne ko to ka sani ba ba dan lahira yake dan duniya yake dan mukami ne da sarauta da faɗa aji da shuhura da samun abin hannun masu sauraren shi ko samun wani mukami amma ba dan wai baya so a lahira shi wannan malamin ya fi shi kusanci da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani dan duniya ne kawai sannan alhazwa inda sultan samun neman samun shiga a wurin shugabanni yana da wasana musamman ga malamai da sauran wazirai haka wanda ya riga ya samu shigan ma wannan na ja mushi hasara shi Ma'ana kowa yana so a ce shi ne yake da kalma masu mu'a, a inda sahibu sulta cikin malamai yan fada da wazirai da sauransu da haka suka bi tarihin dauloli da shugabanni da gwamnatoci za ka ga irin wannan munafasa da gaba da kiyayya tsakankanin malamai isu isu malamun fada tsakankanin wazirai da ministoci tsakankanin har mawaka sun mawakan fara da suke wa junansu ta anniki wasu ma har su shirya wa junansu ma kirki har na kisa ha a ce a je a yi wa wani dukan ko a sa mai abinci guba a cikin abinci a kashe shiga a kona tarihi dole musulunci saboda ya fi mu samun shiga a gun sarkin a zagaya a mushi makirci makirci bai yiwu ba wani makircin ya yiwu a kore shi daga fada wani kuma makircin bai yi ba sai a ce to a canza a mai dukan tsiya ko a kashe shi ko a haɗa baki da bai wasa ko matarsa ko ɗansa ko waninsa sannan guba abin ce ce ko kuma a mai ɓatanci wato saboda ba ma so mu buɗe lakta ne da rami ta buga misalai da sunayen mutane amma babu bukata ya za a ishara dai akan da za su samu ire-iren waɗannan bayanan insha Allah al-mahsud yusabbibu nafsihi bil mubalagha fi al-anaqa kai da ake wa hasada kakan jawo kanka hasada ko kana sanar ko baka sanar wajen kokarin nuna mutane cewa kai fa Allah ya maka ni'ima in ka cika gayu ko ka cika iya surutu da nuna kai ko ka iya bada labarin ni'imomin da Allah ya maka ai yanzu ma ko ta kwangira wallahi kawai ina jira ne da gwamna ya dawo ba a kamanu a kan ta insha Allah in eh, kana tafa kana waya duk mutane suna jin ka kana ba da labarin ai kaza kaza kaza ai an ma gama komai za a je a fara eh, ai wani ne ma bai an san ma auren hakimin angonmu ne ma bai an san gaba da misali ka cika surutu ko ka cika nuna cewa ka isa shi ne an zo eh, gidan abinci za a ci abinci kai za ka siya wanda ya kuna kowa ko ka ce a ba kowa ko da dan Allah kake in za ka gina gida sai ka gina wanda ya kuna kowa za ka tera gwallaya sai ka ce wanda ya kula kowa haka mota komai kana son a ce ka fi kowa ko da kana yi ne kawai don test ɗinka ne kawai rigarka ta fita kowa hansar ɗinka ya kula kowa matarka ta fita kowa gidanka ya kula kowa to kana jawo kuma kama ka dai ka san wannan dole ba a maka hasara sani ba su kyale ka kawai ka dinga musu irin wannan rena hankalin kawai su kyale za ka sun ba da labarin ayyukan kai kake ai kudin ma bashin banki ai kaza ne ina wani ya samu kuɗi za ka ji maganganu iri daban-daban to ka kake jawo kanka da haka sai ka dinga yin abu sakka daidai gwargwaro wani abin da bai tsado da sai an gani baka ɓoye musamman bai riga ya kammala umara ce za ka je da dole sai ka gaya mutane ka je za ka je umara ba a zan ɗan tafiya ne kawai ta ala dawo lafiya a ala kiyaye hanya dawo lafiya amma kowa ya ji labarin za ka je umara kana shiga mota kai mana kai ka yi santi ka ce a mana addu'a ga mu a hanya zamu je airport an je airport ka shiga jirgi nan ma ka dauki hoton jirgin ka dauka na ciki ka je harami ka sake dauka duk wannan kai kana ganin wai kana burgewa ne ko kana tara wa kanka mahasada ne ba kowa ne zai gani da dadi ba wani lokaci kuma har mutumin da kake gani min aqrabin nasu ilaik kalla dai kaga kissan nan ta ƴaƴan ƴan uwa da Yusuf ƴan uwansa ne ko uba suka haka ga wantaka ta kai mutuka amma jiba abin da suka mishi kalli wancan dan gida annabi adam uwa ɗaya uba ɗaya kai tsaye ce kawai la'aqtulan nan wallahi sai in kashe ka kuma ya kashe shi su da haka karka ɗauka wai sai wani nesa ne ai kai kana ganin friends ɗinka duka yan angonku ne yan gidanku ne classmates ɗinka ne abokan kasuwancin gari a cikinsu akwai wani wanda wani na da hasadar wani kuma wahala aini ne cuta yake da ta bai ba sani ba kan bambaka baka ko na ido su da haka ka daina yawan bayyana abubuwan da kake ciki kana gina sabon gida da ka je site din ka gani kai ka dauki hotuna kai ta sharing din sa akan Instagram a jama'a a taya da murna gida ya kusa kan ba kana neman wani eh, sabon mukami ko kuma an baka appointment kawai sai mutum wai sai hatta appointment din da kyamara yanzu yanzu nan kawai sai ya shutin cewa jama'a ku taya da murna an bani appointment ba duk wannan wallahi kauyanci ne mutane da rashin aikin yi za ka sai ka ga abubuwan ka sa ta lalacewa saboda wani wallahi bai tsaya akan mujarradin hasara ba sai je maka afi ko je ya kulla maka sharrin da za a kwaci takardar annan sirri wala an yi yawa wani yaro aka ba shi aiki a wata makaranta aikin karantawa kawai irin wannan irin wannan ƙauyancin da yaranta kawai ya shukin a cikin facebook da gaskiyar abokan shi wasu suka zagaya suka je suka yi makirtin da akwai tunanin da bai tabbata ba gare shi sai daga baya gane shi abokan shi ne masu kamewa wanda kamata ya ce su ne kan gaba wajen taya shi murna ku so matsayi ne mai haɗari sai ka kula me ya zama dole sai ka fara sai ka fara aka ce a koya neman wurin ko a bayyana tsawarci hadisi ya zo duk da yake bai tabbata ba akan ku isti'ana da da sirri a wajen cimma burace-buracen amma ɗabi'ar rayuwa na nuni zuwa zuwa duk abin da kake nema sai ka sirranta shi dan ba takarar siyasa ce da za sai an ga fostar ka sai ka yi rally sai ka yi manifesto ba haka ba wani abu ne da shafi ka shafi ka ko iyalanka ko kasuwancinka ko sana'arka ko aikinka ba ka bukatar sai ka zo ka talata shi abin amma akwai wanda duk inda ya zauna sai yi labarin ire-iren wannan abubuwan ai akwai wasu kayan mu suna hanyar lagos mun yi ma waya da wasu da turawa za mu tafi swidla ai ina so ma in samu visa ne china zan dinga zuwa yanzu ka san an fi samun kaya masu sauki duk wannan fa a teburin mai indomi zai dinga wannan labarin ko kuma a cikin motar haya a cikin bus yana ta waya bai san tare da suwa yake duk wannan daga cikin ƙauyancin mu ba Allah ya tsare to menene kuma abra wato barnar da hasada take wa mutane barna mafi girma da haka da ke mutum shine ta ja mashi fushin Allah suqtullahi ta'ala kamar ta jawo iblis alaihi la'anatullah da yi uban mu adamu alaihi salam hasada wannan ya ja mashi Allah ya la'anci shi har abada Allah ya kore shi daga ni'imarsa Allah ya tsine masa da zuriyarsa Allah ya mashi alƙawarin azaba da wuta da mugun makoma da shi da wanda ya bi shi wannan kisa ce sananniya kisa adamu da iblis ba cikin ƙur'ani ba ta a cikin sauran addinai akwai labarin kuma kowa ya da cewa wannan abin da iblis ya yi mai sunan shi hasada ya kai mai hasada ka tsoron Allah kar ka fada cikin irin wannan fushin da Allah ba dole ne a yi wahayi ba yanzu ba za a yi wahayi ba kwata-kwata a ba da labarin cewa kai ma Allah ya fushi da kai amma idan Allah ya fushi da kai din za ka bi ko a nan kusa ko a ƙarshe sannan akwai alhasara Allah ci ta akulu kalbaku za ka shiga cikin damuwa damuwa wadda ta cinye maka zuciyarka gaba daya kamar da mai waka yake cewa isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka Ka yi hakuri akan makirci mai hasada domin hakurinka sai ya kashe shi yana tsaye sai ya kashe shi annaru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu hasada kamar wuta ce wuta in bata samu abin da ta kona ba sai ta kona kanta ita da kanta za ta ci ta ta cinye to mai hasara haka yake duk wanda yake da hasara lura da kyau ka gani mutumin da kake wa hasara ko sunan shi ka ji an kira sai ka ji wani damuwa a zuciya sai ka ji ba daɗi fa ka ji an ce ya samu wani alheri kuma Allah ba zai fasa bashi alheri ba don baka su dole kana zaune za ka zama alheri ya kai gari shi za ka ji ya ƙara samun ɗaukaka da ci gaba to kullum kai kana nan cikin damuwa kenan idan ka ga wani mai kama da shi ma ya wuce har sai kai tsaki kace au shi ma ba shi ne shi ma irin motar aka kace ka shiga cikin kunci kai ma ka hana kanka zaman lafiya sai ma bai san kana yi ba to alhasara ke sannan akwai inkhifadu manzilatil hafid amaman na wa nufuruhum min zai ja maka mutuncin kai zube a kankanin mutane kuma kowa ya watse ya baka da zarar mutane sun gane kana yi wa wani hasada wannan zai zama shi ne labarin sa aiwa wani mahasari ne san kowa zai bada misalin wani wanda ya sani malami ko ɗan siyasa ko attajiri wanda al'umma suka watsa suka bashi wasu kamar ka allam gina bil ka allam gina kamar da bai yi tashe ko ya zama yana da ɗalibai ko yana da mabiya ba ko aka san shi ba me yasa saboda an gane yana wani abokin hamayya shafara shi ai mahasari ne ba da hali mai kyau sai ta zara jiki ta zara jiki sai mutane su haƙura da abin da suke samu a hannunka ko da ba za su samu bai sun koma gefe saboda mutane ba su san mutumin da yake mai hasada ba su san shi haka mai hasada yana shiga cikin musiba la yi wa alai asalin musiba da Allah ne da ka da ita ta daga cikin hanyoyin samun ɗaukaka in ka yi haƙuri a gafarta maka zurbanka ka samu ɗaukaka a wurin Allah amma musiba hasara idan ka garsu da ita ba ka da wani lada kaya ne kawai na wahala sannan mazamma la yuhmadu za ka sha wahala wadda ba wanda zai ba maka akan ya kamata ce in ka sha wata wahala to mutane su yaba da wahalar da ka sha saboda akwai wani alheri a bayan a ɗabi'a mutane sukan yaba wahalar da mutum ya sha in ya samu alkhairi a ƙarshen ta ka sha wahala a rayuwa ka yi talauci da wahala da yunwa daga baya ka ɗaukaka za a dinga kallon ka a matsayin misali na mutum wanda yake mai ƙoƙari mutum wanda yake mai jajircewa har a dinga kima yara da sauran al'umma kwatanci cewa ku ga abin da wani yi ma amma wahala mai hasada ba a yabon shi a kanta sai dai a zarge shi a kai mai hasada yana kasancewa cikin irda'u shaitan wa muwafaqatu yana son ya shaidan ya ji daɗi kuma yana son ya shaidan ya yadda da shi domin ƙa'ida ita ce mutane suna zama su soyi junansu akan idan halinsu ya yi ɗaya ku junudun mujannada idan ka taɓa shiga sel sel na yan sanda Allah ya tsari kana shiga za ka ga mutanen da suke ciki sun yi zama gurub haka gidan yari ko waɗanda masu irin laifi to gurub ɗinsu ɗaya kuma gani ko da ba taba ganin juna ba da zaran sun hada a ciki za su kaunaci junansu kai ne kai kisan kai a to ai wannan namu ne dan shi ma kisan kai kai ne kai tare a ce a to wannan ai namu ne mu ma da yan tade ne misali hakan ka fito waje misali da ka bujin da cikin angon da zaka kowace majalisa ta irin mutane ne iri daya nan an san ta yan kallon kwallace nan ta alhazaici masu wadata a tajirai nan ta talakawa ce nan ta matasa nan ta gwagware ne wanda ba su da mata a gida an san ba su tashi fete na dare misali ko sai in hali ya ɗaya yake abota to haka shaidan yana son mutane masu laifi irin nashi mahasada mashirikai masu mutunci da sauransu to zaran ka zama mai hasada zai zama halin ka yanzu yin shaɗa ne za ka zama abokin shi yana ƙaunaka akwai muwalat tsakaninka da shi ka san ko mai makomaka kenan sannan hasada tana zama sababi na ihdarul hasanat wa kasbul khataya za lalata ma ayyukan alkhairu kamar da wani daga cikin magabata yake cewa hasada tana cinye ayyuka kamar yadda wuta ke cinye kira sannan baya ga haka a sanadiyar hasadan za ka zama kana gulma kana cin naman wannan da kake masa hasada kuma wannan zai sa a yi ta kwashe zunubansa ana ɗibga wa kasu har ka zama cikin fallafassu rana alkiyama Allah ya tsare zar'ul adawa da tana haifar da gaba kuma gaba wadda ba ta da magani da zama faɗi wasu sabubban gaba amma duka sukan warke idan mutum ya kaunace ka saboda bai san kamar labarin ka kawai yake ji daga nesa ko ya ƙita saboda bai san ka ba randa ya san ka sai ga ka saba da yadda yake tsammani zai kaunace ka al misali yanzu galibin mu ana sa mana kiyayyen wasu al'adu ko wasu yaren da ba namu ba na ce galibin mu ana nufin duka mai yan Najeriya dan arewa yana da wata kyama ga yan kudu yan kudu na da wata kyama ga yan arewa za ka randa ka gamu da wani wanda ba jinsin ka ba za ka mu'amalce shi da wannan default gabar amma sai cikin mu'amala ka gane ba haka yake ba shi ko sai ka ga ya canza idan mutum ya ƙika saboda kawai ƙiyayya mujaradin ƙiyayya akwai abin da za ka yi mishi sai ya dena kamar yadda misali mace take ƙin mutum amma da iya magana da siyasa da kyauta da haƙuri da abin da dai maza suka kawo mata ko da yaudara da iya zance sai ko ta dawo tana ƙaunar shi har a yi aure kuma har a hayayyafa har an ta da magana ta ce da Allah a daina tana baya kaga gaba ce da amma ta kauce mu saboda wani canji amma gabar mai hasada ku ba ta kauce ba ta kauce kafirai da suka kyamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su saboda mugun labarin da aka yi musu an je an zuga su an ce ina nu habbiukum gulam bani abdul muttalib fa innahu yaqulu kalama yufariqu bayna bayna al-mar'i wa zawjihi wa bayna al-mar'i wa abihi akan wannan suka gina su amma yin suka zo suka gamu da shi in yi musu alkhairi suka ga mutumin kirki ne sai su dawo suna tsammani shi amma wanda suka yi mai hassada akan wannan annabta wanda suna sane suka ki imani su ba su imani ba su ne yahu ijila'insa aka yi korarsa aka yi daga jazira gaba ɗaya aka kashe na kashewa a zamanin yaƙoƙin da aka yi sauran kuma aka kore su zuwa zamanin da umar aka gama koransa gaba ɗaya ubayi dan salu shi ma tunda da yayi bai tuba ba haka kafiran makka na farkon nan su ma ba su tuba ba saboda asali su dan hasada ba shi suka so a ce zama annabi amma waɗanda kawai sun taso sun ga ana yi ne da su sai suka kishi akan wannan kiyayya da suka taso suka ga ana yi ko labari ne ya kai musu su duka sun dawo sun yi imani da gaskiya ta bayyana gare shi ina fata muna gane misalin jama'a shi sa imamu shafi yake faɗa a cikin diwanin sa yake cewa kullul adawati qad turja qad yurja mawaddata kullul adawati qad yurja mawaddata illa adawata man adaka min hasad yake duk wata kiyayya da gaba to ana iya sa ran a samu soyayya da kauna a bayan yasa ake cewa kai kiyayya sadda sadda ko ya tabbata mawqufan ala Umar ibn al-Khattab kamar da Abu Nu'aym ya fara a cikin al-Hilya da al-Baihaqi a cikin uh, Shu'ab al-Iman a habib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma in za zaka so mutun ka so shi sama sama dan ka yi gaba za ka iya yota na kadan kadan ta haka in za ka ki mutun ka ki shi sama sama dan in ya zama musu yin kota na ka ji kunya abin da kai amma shi ma hasadi baya kasawa baya kwanta baya ga waɗannan hasara na iya kai mutum zuwa ga kafirci kamar yadda yahudawa suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi mun tayi misali da su kamar yadda iblisu yayi tana iya kai mutum zuwa ga munafunci kamar yadda su ubangi dan kallu suka yi munafunci na aqida kenan tana iya kai mutum zuwa ga aikata kaba'ira kamar ta kisa kamar yadda dan gidan annabi Adamu yayi tana iya kai mutum zuwa ga sabo kamar da galibin mutane suke yi giba kai gulma bata zumunta a tsakanin mutane sharri da makamantansu tana iya kai mutum zuwa ga lalata mutunci da zumunci shine irin abin da ɗan uwa annabi yusufa suka yi shekara wajen talatin aka yi ana wannan ƙara inda ya jawo haka da su tun daga kan sa shi a rijiya da tsintar shi da aka yi da tafiya da aka yi da shi wani gari aka sai da shi aka mai kaza har aka mashi sharri wata mata ta mai sharrin nan ko ta ce ya so mata lalata da ita aka kulle shi a gidan yari shekara goma sha biyu aka fidda shi aka yi kaza duk su ne sila hasa da su sa'annan yana iya jawo abubuwa daban-daban waɗanda ba waɗannan ba yana iya jawo batanci a tsakanin mutane yana iya jawo rabuwar kai cikin al'umma yana iya jawo wato fito na fito da shugabanci ko doka da oda wanda zai haifar da tarzoma da tashin hankali sai an samu haka a cikin tarihi yana iya jawo zubar da jini dangane da hasada a tsakankanin malamai isu isu da malamai da kuma ɗalibai ana ba da labari ana cewa hasada kayan malamai ce wannan magana ba daidai ba ba malamai ne kaɗai suke yin hasada ba amma akwai dalilin da suka sa hasada su tafi bayyana to da shi malami dama hajar shi shine magana rubutu karantarwa da ana jin muryarsa to yana da hasada wannan rubutun nashi da karantawa da muryarsa za a ji hasada kuma da ake jin wa'azi da karantawa za kuma a ji hasada za ka sai ta yadu sabanin dan siyasa ko attajiri in yau wani hasada su su ne za su labarin kawai kamar yadda misali ai ko mutuwa malami yayi wanda suke jin labari sun fi idan ba malami bane yau ko mun lura idan malami ya rasu in biyo a zariya za a zo da idan shi tun daga wani gari za a zo ta ajiya da sauran saboda an san labarin shi a ko'ina kwatanta misali daga idan malamin mu mala albani marigayi allah ga ta mishi shekara hudu ba da suka mutu a yanzu ana tarihi cewa ba a taɓa ganin taro irin wannan a ƙasar zariya dukkan mu nan muna rayu a nan mutum amma mutane nawa suka mutu kafin shi da bayan shi wanda halama kai kana anguwa maka ji labarin to haka inda yau wani hasada yadda aka ji labarin mutum shi na aka ba ji labarin masu bane kuma gani to haka malamai suke su wannan sha'abiyya da suke da ita popularity da suke da shi shike jawo duk abin da suka yi labari shi sa ake jin labarin masu da tafiye da kowa saboda kuma in za su yi hasada to suna da wasu makamai na ruru ta hasadan ta wuce ta kowa malami yana da wannan abin nan kamar saboda in malami ya ƙi gaskiya ya fi kowa iya lalata hadisi ne da ibn rajab ya mashi sharhi littafi guda sharhu hadisi ma zai ibani hadisi al-imam tirmidhi da al-imam abu dawud hadisi ne hasan cewa da manzo Allah yake idan malami yake gaskiya to karnar da zai wa al'umma ta fi karnar da kuraye guda biyu masu jin yunwa za su idan aka sa a garken awaki ibn rajab al-hanbali babban malami ya mashi littafi juz'i haka sunan shi kenan sharhu hadisi ma zai ibani ko kuma zammul hawa zargin son zuciya akan ce mishi wannan kuma akan fara da wasu sunaye ko zammul mali wal ja da makamantan sunaye daban-daban su da aka shi ta ake jin labarin hasada malamai amma malamai na Allah suna da ƙaunar juna akwai malami mutumin ƙasar Sudan ya tafi sunan shi kenan as-sadaqatu bainal ulama labarin ƙauna da soyayya da zumunci tsakanin malamai ya ta kawo labaran malaman da suke da son junansu malaman farko su ne salaf daga cikin sahabbai su kama yadda zahabi ke faɗa suna daga cikin al'ummar da ake ganin sun tsira daga cikin hasada Kama yadda Allah ya bada labari a kansu cewa wa yusiruna ala anfusi wa man yuqa shuha nafsi su ne ake hada su yan wantaka su raba komai su ba mutum ba taɓa ganin wanda yake haka kuma su ne suke wa junansu kauna ta gaske ba sa ɗaya daga cikin sun ya ɓata ma ɗan uwan shi rai zai kwana ya kasa bacci sai ya zo ya bashi hakuri to su ne waɗannan asalin malaman farko wanda muke cewa muna tutiyan muna bin tabarkin su ko da su ba su da hasara ba su da hasara haka malamai daga cikin wanda suka bi tafarkin su su imamu ahmad ibn Muhammad, su imamu malik ibn anas su al Shafi da makamantansu Allah za ka gafarta musu gaba daya za ka ga suna mutunta junansu imamu ahmad yana da abokan shi malamai da yan uwansu Sai saka dan rawiya su ya haibu na ma'inin su ne abokansa malamai ne ba su gaza shi a malanta ba wanda mu a zamanin mu ne to abokan faɗan shi kenan amma kuma su ne abokan shi tare yake fiye da su tare suke komai inda suke zuwa tare suke zuwa imam al-bukhari abokan shi sune ɗaliban shi sun muslim su tirmidhi da sauransu to da haka ba dukkanin malamai ne suke hasara yadda ake tsammani ta akwai ta kissa da ake cewa wai iblis da yana kallon wai kayan barna zunubai ya fito da kwando na zunubai yana yawo anguwa anguwa yana kallon sai malamai suka fi hasara suka siya suka biya shi su kuma mata suka fi kishi su kaga akwai nakara a cikin matanin dan kishi asali da mata suke yayi ba laifi bane asalin kishi ba laifi ne dabi'a ce kamar yadda misali jin yunwa ba laifi bane a cikin mutum ya ji yunwa ya ka bane shi bane dan kyamata ta yi kishi a ka abin take amma kamar yadda jin yunwa ba laifi bane amma kuma ba daidai bane in ka jin yunwa ka ci haram ko ka sha haram ko ka bari yunwa ta kashe ka to haka ba daidai bane in mace ta tashi kishi da ya abin da yake haramun ko kuma dan ka ake tana kishi ta koye har ya kashe ta misali da ka shi asalin kishi ba tsaye suke da hasara ko mun gane sannan kuma tallan da eh, shi shaɗan yi dinga yi na haka da shin an goma malamai ne ya je da suka yi ijimai suka ce din mutiya ko ko wani malami ne guda ɗaya ziya a madadin su ka gana bukatar wannan tantancewa da ya shiga kuma ya dinga raba musu ita cewa to kai ma ka kai ma ka su da wanda kisa ce kawai irin ta labaran da da ne ba ta da asali ah. akwai hasada da take faruwa a tsakanin malamai wanda ake ganin su kaman aqran wato sauyin juna wannan ɗabi'a ce kamar da muka ambata tana iya faruwa tsakanin likita da likita suna yake asibiti guda kowa ana ganin shi a matsayin ƙwararre ɗayan su na iya yi wa ɗaya hasada injiniyoyi ne ko lauyoyi ko ah, jami'an tsaro kowa ne ne suna iya wa junansu hasada a irin wannan yanayi haka 'yan kasuwa waɗanda suke irin kasuwanci iri guda ko da ku abokan juna ne za su yi wa junansu hasada da akai wani kaza ga irin kasuwanci shi wani kaza ga irin kasuwanci shi haka yan siyasa da suke takarar mukami guda shine abin da ake cewa adawa ko wanda abin da kai ci ta demokaradiyya tana ma wannan abu kuma barna ce a cikin al'umma eh, kamar take mai dangwala kwara haka kuma take ganin muhimmancin adawa har ma kuma za a ce su wani su yan adawa ne suna tutiya da wannan su ne masu neman laifukan waɗanda ba sa ganin alhiji ko ya yi to da haka wane ya yi takara da wani wane ya ci malam a ya ci malam b bai ci ba ko to sai wannan malam b din waye kama wancan hasara da sunan adawa to haka malamai su ma sukan yi a suna yi wa junansu makamai da muka ambata asalin mansha'insa shine san duniya hubbu duniya wa hubbul ri'asa wa hubbul ja hubbu shuhra wani yana so ya zama shi aka fi jin labari fiye da wani baya so a garin nan ya zama a ce in an ambaci shi za a ce eh, ilimin su yayi kusa ya kai ɗaya da na wani bai so ko a ce wani ya kamo shi kuma sallacin wani na cika kamar nashin ana kawo kuma biyan wani yanzu sun kamo yawan mabiyan shi bai so a samu wani kamar da ibn zubi ya faɗa a cikin tafin sirrin khatar haka yake cewa duk inda ka ga malamai suna wajen sa hasara to ka san dan duniya suke mutanen kirki na farko kamar da muka ambata Allah yana cewa wala yajiduna fi sudurihim hajatan mai utu ba su da wani ciwo eh, ko kaikayi a zuciyarsu akan abin da aka ba su da haka zaka ga shi malami ba yi ma kowa hasara sai ƙari wato wanda suka haɗa zama wuri ɗaya na lokaci da gari ko anguwa wanda kuma ilimin su ya zo kusan ɗaya da juna ko matsayinsu a ilimi sannan kuma wanda suke da tunani iri ɗaya malamin ɗariƙa sai dai malamin ɗariƙa hasara ba zai malamin abu suna hasara sai dai faɗan aƙida da malamin abu suna kaga tunani malamin da ke zariya misali ba ruwan shi da malamin da ke kano ba zai mai hasara ba sai in matsayin su ya kai cewa da zariya da kano duka tare-tare ɗinsu ne wato su yanzu malaman duka garuruwan amma misali wanda yake da islamiyya a nan dogarawa ta hada yana ɗaliban shi zai yi ma wani mai islamiyya hasada a nan da ke kwantiresha misali suna da musharakar ɗalibai da za su yi ba wurin ku amma ba ruwan ko ya ji labarin wata islamiyya a kano irin tashi ba zai mata hasada zai iya tafiya can ma ya zai koyo wasu abubuwa ya zo ya ƙara inganta na shi sai ga malami yana gaba da wani na kusa da shi amma kuma yana mutunci da zumunta da wani bai wanda bai gaza wannan ba a wani gari duk wannan alama gaba ce alama hasada ce don sai dai dama sai dai ya makarin ɗinsa haka wancan likita da yake faɗa da abokin aikin shi a asibiti suna wa juna hasada in yi labarin wani likita kuma irin wannan ko irinsa a wani gari sai yana ƙaunar shi har ya nemi kwantar da shi domin yanzu ba da ba su sharin wani intanet ba na rayuwar duniya ko mun gani haka ɗan kasuwa wani yana ce da abu kaza a kasuwa kuma yana ganin wani zai iya zama mashi matsala game da wannan kasuwancin yana faɗa da shi amma kuma yana da wani abokin kasuwanci a wani gari can daban mai irin wannan kasuwanci wanda da a ce zai dawo da rumfar nan da yake da sun yi wannan rikici duk wannan alamu ne na wato hasara tsakankanin malamai wadda fitina ce mummuna da ta cika zamani ta jawo ma al'umma matsaloli daban-daban hasara a tsakanin malamai daga ciki akwai abubuwa masu zuwa na farko ta jawo intisharu shahana ta jawo yaduwar ashahna rigingimu wal bagba da keta wal adawa da adawa a tsakanin mutane din da kaje wannan shike faruwa tsakanin malamai da ɗalibai ilimi gaba da hasada da keta sannan husulul ismi bil wuqu'i fi aradin nas hakan ya ja hauhawar zunubai saboda malaman sun ba mutane dama su auka kan mutuncin mutane yan wasu ta fuskar dai ko shi malamin da ya hasara a je ana zage shi kaga shi ya ba mutane dama a zage shi ko a zage wanda aka yi wa hasara ko a yi malamai duka kudin goro a ce a duk malaman gari kaza ko duk malaman kungiya kaza ko duk malaman tafarki kaza duk kaza ne shi wannan mai da shi ya ja wannan yaɗuwar ɓarna in ki samun talabatul ilm ta ba'al lima shaikhi raba kan ɗalibai suwani sun ki zuwa makarantar wani suwani sun ki zuwa makarantar suwani kowa suna goyon bayan malaminsu kawai shi ne a kan gaskiya sun san gasuwa ne ba za su musu sallama in an je gun musabaka idan limamin da zai limanci a kan ɗan makarantar suwa ne da sun leka kan su ce mu ba za mu sallar ba suna jiyo an tada sallah a kan inda makaranta makaranta ne su da sun ji muryar ba irin ta makarantar su bane ta makaranta abokan hamayyar su ne a masabakan nan kawai suke nan sai su baya suke zuwa eh wala ya suna kasa ilahun kusala sai suke zuwa sallah sai an gama su shiga su wannan yana faruwa an raba kan mutane har a zamanin zamun nan da an samu ire-iren waɗannan tsakanin manyan malamai su baki dan makhlad misali Allah ya gafarta mishi da wani malami da ya rayu a ƙasar a kasar Andalus ne Ibn Sa'id malaman junan su ba sa zuwa karatun gun juna kuma zamani ɗaya suke kuma manyan malamai ba sa kowa bai zuwa ɗayan makaranta kamar yadda yanzu misali haka ne akwai ɗaliban da in ya je wata makaranta aka gan shi sai an mai duka saboda kawai asalin malamin da ke da wannan makarantar da ya zo suna da wani rikici da malamin shi da aka sani yana tare shi tarbiyyatu talaba ala daiqil ufuq wa su'ul adab ana tarbiyyar dalibai akan su zama masu kuncin zuciya da kuma ana koya musu munanan ɗabi'u malamin yanzu yana gwada musu ne kenan su ma suna malamai su dinga hasada da faɗa da malamai ta wurin su abinda yake koya musu kenan kuma ɗalibi yana ɗaukan banda ilimi yana daukan halaye da ɗabi'un malamin yana daukan hatta take-taken salon yadda malamin shi yake abubuwa hakanan kuma akwai tarbiyatu talaba ala alhamiyyati wa ta'alluq bil ashkhas ana koya ma dalibai kabilanci kenan da kuma rataya tunaninsu da mutane ba a tunaninsu da gaskiya domin wannan malamin nasu da suke goyon bayan shi akan wannan rikicin ba dole ne ya zama shi ke da gaskiya ba kuma da yana da gaskiya ba dole ne ya zama abin da yake ɗari bisa ɗari ya dace da gaskiya ba inda ana wannan faɗan kowane rikicin sai an samu abin da yake ba daidai ba ne ko da daga ɓangare masu gaskiya da sai da mai ana koya musu kenan kawai su zama 'yan ƙabilanci 'yan garinmu ya kuna suwa na 'yan naka sai naka nuzuhu al'alim ila al'amal al-fardi wa nufuruhu min al-musharaka sai zama malami yanzu ya koma yana aiki shi kadai kuma ya guji tarayya da malamai yan uwan shi yau kun ga malamai da abokan aiki da za a haɗa wani aiki amma ba zai yi a haɗa wani aiki wannan gaba da hasada ta san sai dai ya abin shi kadai saboda ko ya kira su ba za su zo ba ko kuma shi ba zai ma iya kiran su sai ga an waye gari mutane ba ta iya haɗuwa akan komai sai dai akan jana'iza an ce an yi mutuwa to kowa zai amma aka kira wa'azi a kowa da za su yi a wa'azin nan na suwa ne ba za mu je idan wani abu ya faru ta ce a ai suwa na kawai shan mu ba ma aika san ba kungiyar mu ko ba ta farkin mu bane mutuwa ce kawai za ka kaka ga sun zo saboda na an san lahira ne ba wanda zai ke zuwa eh, harkar lahira sannan daga cikin abin da hasadan malamai ke jawowa akwai duhurun naƙar al wata shatu bayanan cin diddige wanda ke rusa gaskiya yi ma juna raddi wane ya raddi wane ya raddin raddin wata shatun da zage-zage a dinga zagin juna a dinga jifan juna da mugayen kalmomi wanda ba na addini ba ba na ilimi ba sannan tafiyu niyyatul ilmi wa talabi canza niyyar ilimi da niyyar nemansa. sa inda yana neman ilimi ne don Allah don ya karanta don ya gyara addini ya gyara al'umma yanzu yana neman ilimi ne kawai don ya kura abokin gaba don ya kura abokin hasarar ma'ana ƙarin nazari da yake yi ba yana yi ne don ya samu abin da zai cutar da wancan da shi ko ya nuna gazawar shi sannan biya ulwakci wa faƙa tirraddi wa muhawar filin tufarin da za ba ta lokaci wajen ƙoƙarin wato yin raddi da ƙoƙarin mutum ya fitar da shi. ya zama kawai yanzu kan shi yake so ya goyi baya ƙarƙashin haka zai ɓata lokaci mai yawa na bincike lokaci mai yawa na rubutu ko lokaci mai yawa na zance don ya goyi bayan kan shi. don ya ba abokin hamayyar sharadi don ya ce shi ya fi iya da yankun ya ɓata wannan lokacin da wannan energy ɗin wajen abin da zai amfani al'umma sai zama yana yin shi ne yanzu ba don amfanin komai ba na zuɓu siƙa an wannan yana sa mutane su daina yada da malamai sai a waye gari mutane suke to malaman ma duk sun tsaya suna ta fada kasan kanin junansu da aka ba dan Allah suke ba su sai zama har abin da suke dan Allah ba za a yarda ba sai a waye gari malamai gaba ɗaya mutuncin su ya zube ba a ganin girman su kuma na san kowa zai ba da misalin irin wannan har wanda bai kai su magana da shi ba zai iya ci musu zarafi saboda an kama su da mugayen tunani Zuhu na bitatin sayyi'atin min talabatil ilm asa'ila saila bin namima wannan yana haifar da kuma ƙungiya ko wani kan na mugayen ɗalibai marasa arziki masu yawo da annanimanci sun san malam wani tunda yana da hasara da wani mun faɗa a baya yana neman ya ji mugayen labarai a kan shi ko za su kwame wannan labarin alikin da ya kuma su ɗauka su kai mawace zai zama wannan shi ne kawai aiki. sai in ka zama kai ne hankali ne sai ka ƙi an san irin wannan labaran kuma ka ƙi ba su dama ka faru Allah gafata malamin malam albani yana daga cikin ɗabi'a ta shi ne baya yadda ka kawo mashi taɗin wani yake ko da na alheri ne baya so baya so yake saboda galibin ɗalibai ya zama al'adar mu ne a nan ƙasar najeriya ta sanda muka samu halin zama da malamai to abin da za mu fara kawo musu shine mugayen labarai akan ƴan uwansu malamai nuna musu cewa suna kirki ne wani ai malamin gwamnati ne mai an san kuɗi ne ku ne kuke dan Allah wani ai ba dan Allah yake ba ku ne kuke da ilimi wani ai kawai ne sai an nemi a yi musu haka idan mutum ɗin na ba ko kuma dama yana da wata matsala a zuciyarsa sai ya saki baki ya ta surutu sai kuma a kwashe a kai wancan da kai surutu a kai shi ko da ba a kai mishi a mala'iku su rubuta sannan a zamanance ma sai ka ba a hankali ta yi wanda kake firanin da su suna nan suna ɗaukar shi a rakwada waɗannan wayoyi na zamani wanda suke kama da iblisai kana ga shafa ta ashe kawai eh, abin nan ɗauke zancen ka yake kuma suna da sensitivity wanda duk abin da ka faɗa ko numfashi kai sai ka ɗauka su da haka in aka ji aka kai mishi labarin zai zama babu abin da za ka iya musawa in ka musa sai a sa ma murya ka ji ka kamar lahira hala ma ka rasu le an fusi ku Allah ya tsare Fatful majali li a'da'il haqq bi ta'ani ala al ulama kai da kake malami hasada haka ke kyararsa dan uwanka malami ko ɗalibi, to kana buɗe kofa ne ga abokan gaban ku kai da shi da su samu abubakar ya suke su ce to 'yan uwan shi ma ga abin da suka ce a kai ko baka ji abin da su wanda suke fara kan shi ba in ƙarya ne za su fara? wata wasu ba iri ɗaya mazhaban su iri ɗaya dukansu yan izala ne dukansu salafiya ne dukansu sufaye ne ka ji abin da suke fara a junan su sai sauran mutanen gari waɗanda ba suna jin bakin cikin wa'azin da malamin yake suna jin bakin cikin yana cewa a daina gaba a daina fashi a daina sata a daina tauye mudu a ji tausayin talakawa su kuma duk ba su sun wannan ayyuka yanzu sun samu abin da su ce sai ai shi ma eh, ka ji faɗin malam ne ka aikata aikin al-wushayatu ila kuma tana haifar da wushaya wato zuwa a kai ƙara a yi gulman malami a gun sarakuna a ce ɗan boko nan a ce a yana nan yana tattara makamai ai abin da yake yi ma ka daɗe ka yake ne ai yana mu yin maganganu akan masarautarka ai ba ɗan garin nan ba ne ai asalin shi ma ba kun ai kaza kaza kaza za a ji a faɗin mugayen maganganu abun 'yan sanda da mobile da da sms da kusa kuna da masu anguwa za a ji a ɓata ka abin kowaye ko wani malami al'imamu abu ismaila al-haram babban malami ne limamu ibnu al-imamu zahari ya ba da labarin kisarsa a cikin sirri alamin dubara a tarihi malaman garin su suka haɗa baki suka tafi gun sarki sarkin ya zo ziyara garin fara suka yi suka gaya suka ce wannan malami ai ba ma guje malamin sunna ba ne magudancin da yake suka ce ai akwai wani gunki a ƙasan da dumar da yake sallah gunki yake wasu gida. a halin sun haɗa baki da wani shaɗani a cikin mutane sun ba shi kuɗi ya je aji wani ƙaramin gunki na azurfa a ƙasan da dumar sarki ce kai anya ko suka ce ranka ɗin kana ganin ƙarya ne a ji a cika mana in ƙarya muke a hukunta mu dogarawa da 'yan sanda suka zo a guje ana zuwa aka daga da dumar sai aka zuwa nan guje aka tafi da shi aka caciwe shi aka shi gaban sarki hmm. kai ashe zindiki ne ashe kaza kake yi yace me nan aka ce gashi kaza kawai ya istirjani ya istirjani kawai ya faɗi irin magana a ah, sirrin na Aisha da ta yi akan tattara ah, ah, al-ifk da sarkin ya ga girgizar kawai da ya ji mamaki sai ya kyale shi ya cika tafi zan bincika daga baya bincika ya gane haka ce kuma a cikin malaman ne kawai aka ba wani kuɗi wanda ya kuma saura sai faɗi gaske. kawai ya faɗi gaske. Allah ya tsare hirmanul ilm da talaba ana haramta wa ɗalibai ilimi sakamakon hasada saboda yanzu sun fara zaben malami cewa ne ba za su je gunwa ba cewa ne ba za su je gunwa kuma wanda za a je gun sun ma ala sun shagarci da ba karantarwa ba sun shagarci da suka waransu sai zama ɗaliban ilimi shekara da shekaru ba su iya karatu ba sun ɓata lokacinsu sun ɓata rayuwarsu sun ɓata tunaninsu malaman ba su koya musu abin da ya kamata su koya musu sun koya musu gaba ne kawai da kiyayya wanda wannan sai ya ja ruzufu ba'din nas an talaba ne sai wani ya ce kawai kai ni ba na daina koyon karatun ne ko ka je ma kawai labari kuma kan da za a je a zauna kawai taɗin wani za a yi awa daya biyu uku ana labarin wani malami ana tsini da albarka da kai kuma kaga ka baro kasuwa ka ko shagon ka ko ofis ɗinka ka zo ka na awa uku ba koyi kuma ba an aka yi ɗaya biyu uku sai ka rena zuwa sai ka ji jikinka yana kasala cewa ko ka je ba ka samu a kai. sannan yana haifar da hijiranun nasi ba'abuhum ba'ab mutane su tsaurace wa junansu akwai malamin da hatta jana'iza da muka ambata da aka faɗa mai cewa abokin hamayya shi ya rasu ya ce wallahi ba zan ji jana'izar shi ba kuma wallahi ba zan ce Allah ya ji kan shi ba manyan malamai da na faɗa muku sunan su dauka mamaki amma labarin yana cikin tsarin siyan a alamin dubara manyan malamai ne kowa ya san sana'a amfani su mara ɗaya ya mutu ɗayan cewa yi ba zan je jana'izar sa kuma ba zan ce Allah ya ji kanshi kuma asali hasada su kawai Allah ya tsaye da Sanda ma akwai lokaci na iyaka akwai saura ba to bari mu ba a gurguje ta a dangane da wannan da muka faɗa an samu ire-iren waɗannan cikin sun faru a tsakanin malamai a na da dama amma malaman da da yake suna da fahimta mai kyau suna da ilimi na gaskiya kuma suna da tsoron Allah gwargwaron hali muna musu fatan alkhairi Allah ya tafata musu gaba da su sai zama ko da gabar ta bayyana da hasada zai zama abu ɗaya biyu ne kawai ya faru wanda ɗan adalci ne sai daga baya wani sai da dama ya daina kuma ya daina kula abokin gaban nan shi ana samun haka da dama tsakanin malamai kamar ibn abi ibn da yayi maganganun munana akan imam malik ibn anas irin sa'id ibn musayyib maganganun shi akan ikrima irin shi ikrima maganganun shi akan akan sha'abi shi ma sha'abi akan shi sufyan sauri akan uh, abu hanifa maliku da muhammad ibn isa da sira da magazi ibrahim an da shi da imam Sha'abi, ibn manda da al-hafiz abu nu'aym ire-iren waɗannan uh, uh, rabi'atul Ra'ayi, rabi'at ibn abdurrahman ibn abi abdurrahman da shi da abu zinadi abubakar al-imam abu hatim ar-razi da abu zu'at ar-razi su biyu da abin da suke imam bukhari haka muhammad ibn yahya dubri da abin da ya mai bukhari ire-iren waɗannan suna nan da yawa haka muhammad ibn sa'id da irin rigimar da suka yi da shi da ibn abi dawud mala abubakar ibn abi ibn abi dawud ya yi rigima har ila yau kuma da alimamu tsabari mai tafsiri ire-iren waɗannan suna nan da yawa tsakankanin malamai wanda har ya kai ga malamai irin su ibn hajirin da alimamu zahabi suka ce ba a karɓar maganar da malami zai akan malami dan uwansa musamman in ya zama sa'an shi ba a karɓar magana banza da zai a shi mu ku duk maganganun mu akai muke gina saboda da jahilci muke hukunci amma ba a karɓa ita ce ka'ida Ita ka ji wane ya soki wane kuma zamanin ta ɗaya kuma irin sabga ta ɗaya kotu ba a karɓa sai a ce to hasada ta yi halin za mu tsallaka a gurguje zuwa gun maganin hasada ilaj bayan duka wannan tattaunawa ya kamata mu nemi meye maganin hasara ta ya za a yi maraba kanmu da wannan bala'i abu na farko shine a neman tsari daga Allah da neman Allah ya tsare ka daga hasara kamar da a cikin al-mu'awwaza eh da al-mu'awwaza kai kul a'udhu bi rabbin nasi ne ko rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri hasidin ila ka yawaita yin wannan addu'a kana maimaita ta a koyaushe bayan salloli ne a wajen bacci ne da sauransu haka addu'o'in da ake na daga gida ko na shiga ban ɗaki ko na shiga kasuwa da sauran suna da alaƙa da raba mutum da hasala saboda suna an addu'o'i ne na neman tsari tsarin nan kuma ya shafi duk wani shari da wani bala'i kawon hatsari ne ko kiyayya ko gaba ko tsautsayi ko shaidanin aljanni ko makirci ko barayi duk wannan sharorin da hasada ma tana cikin su da ka addu'o'i ire-iren waɗannan kiyaye azka yana taimakawa wajen rabuwa daga bala'in mahaskaki sannan tsoron Allah da kiyaye addinin Allah idan ka tsoraci Allah ka kiyaye wa Allah dokokinsa shi kuma Allah sai ya lamunce maka duk wani makirci da sharri kalli irin makirci da sharrin da aka yi wa annabi Yusuf amma sai da ya kai labari sai da ya kai labari sannan ah, asabar alallah ka zama kana da haƙuri da mutane karka zama mai fushi da jabberanci da dagawa wannan zai taimaka mutane su mahasara haka nan a tawakkul alallah dogaro ga Allah da kasancewar ka mai tauhidi na taimakawa wajen Allah ya kare ka daga mahasara sannan faragul qalb min al-ashghal wal fikr ka sanya zuciyarka ta wofanci daga irin abin da ya damu mutane na duniya wanda bai da amfani ya zama kana neman duniya ne kawai gwargwadon bukata sutura da abinci da rufin asirinka da na iyalanka da mutuncinka da kariyarka da sauran abin da zai ishe ka rayuwa don sai in ka shagalci ya zama duniyar kawai kake nema shi ne za ku tarayya da irin ka masu neman duniya har sai su maka hasara amma ya zama ba ita ce a gabanka ba to ba a yin hasara da lahira kamar da muka sai ka tsira daga wannan bala'i sannan ya zama kana da al-iqbalu ala Allah wal ikhlasu fi ibadati ka fuskanci Allah gadangada ka fuskanci bautar Allah da ibadar Allah haka tajribi tawbati min adh-dhunub ka yawaita tuba daga zunubanka Allah ne kare ka daga sharrin hasada as-sadaqa wal ihsan sadaka da kyautayi suna zama hanyoyin kare ku suna da masifa wanda daga ciki akwai hasada? suna da al'amari mai ban al'adabi sai kuma muhasabatun nafi kullum ka dinga yi wa kanka lissafin tarihi kaza da nake yi haka ya kamata in yi shi kaza da nake yi amuna zan ji ka kaza da na aikata na mutunta mutane ka dinga kanka muhasaba wadda ba baka dama ka dinga yi mutane hulɗa mai kyau sannan akwai kuma husnul khulq kyakkyawan hali mutunta mutane gaishe su ba su karamci in ba su uzuri sanya su a cikin mutane da za ka girmama taimakon su da abinda Allah ya baka wadata kan su kai kafi da zama baka da girman kai baka da tsagawa to wannan yana sanya mutane su kaunace ka ba za su mahasara sannan magani shi kuma izuwa ga mai hasara wanda yake samun kanshi a cikin cutar hasara ta ce mummuna ko ya yi niyyar ya ƙi ba zai iya ƙin yi ba amma akwai da zai ya takaita ta kalli ayan annabi yusuf faɗa ayan wa annabi yusuf daga cikin su akwai mai hankalin da ya nemi ya ce ka aiko amma bai iya cin nasara a kansu da aka ce a fita da shi kawai a je a kashe shi ya ce la taqtulu la taqtulu yusufa wal alu fi gadil jul in kuntum kar ku kashe shi amma ku sanya shi a cikin wata rijiya inda gaske ne aka ce yayi nufin ne idan an sa shi a rijiyar shi ya koma ya fito da shi amma sai suka hana shi komawa to kaga mahaskaji ko yayi niyyar bari in dai ta riga ta bayyana kuma idan muka farko abu ne mai wuya ya iya bari da farko kaka bari ta bayyana da gaske abin da ke taimaka wa zuciyarka ta yi laushi kada ka samu wannan cuta akwai karatun alkur'ani ka nace da karanta alkur'ani da tilawarsa da haddace shi da yin murada'arsa da sauraron ma'anoninsa da tadabburi a cikinsu wannan shine magani mafi girma don ƙwar'ani yana da al'adadi ne ban mamaki wajen sanya zuciya ta laushi wajen kore mata bala'i da cuta wajen raba ta da munanan ɗabi'u ka zama kana da wato muridi na karatun alkur'ani yaumiyya kullum ba ka fasa shi kuma kana karantawa ne kamar yadda lais ibn sa'id yake cewa hibdul qur'ani a a'malin wa laysa hibbu hurufin haddace qur'ani shine haddace aiki da shi ba haddace doron matanin sa wannan mataki na farko ne amma ya kana aiki da abin da kake kanta cikin alkur'ani sannan addu'a ka dinga yin addu'a cewa Allah ka raba da wannan bala'i da na samu kaina a ciki ka dinga roƙon iyaye da ɗan uwa da malamai babu ka kai mata kyauta ta ce babu kikimin addu'a na samu kaina a cikin wani bala'i hasada nake wa wani ita maka addu'a Allah yana sa addu'a uwa addu'a bayan Allah na gari talakawa almajirai ustazai wanda ba su da komai ba su ma da hanyar da za su ga haram balaka su ci shi da haka su ma Allah ba da su suka roƙe su dinga ce ka addu'a sannan shi ɗan abokinka da kake wa ka dinga riga ya yi mishi addu'a alkhairi da garan ka ji wani alkhairi gare shi ka ce Allah ya sanya alkhairi ka yi addu'a za ta kore maka wannan shirin ya ba a cikin hadisi sannan ka yi ƙoƙari ko da da ƙarfin tsiya ka koya wa kanka ƙaunar mutane har waɗanda ba ka so ne ka koya wa zuciyarka a hankali ta tarbiyyar da ita kan ƙaunar mutane da haƙuri da abin da mutane suke a ciki wannan da kake muhasada in zai yi ka kusance shi kusanci yana kawar da shamuki da dama da ke hana ka gana ya mutum yake Ku mutane da dama da ake kai musu labarin wasu mutane sai a ɓata su amma ran da suka rayu da su ko suka zauna su sai su ga ashe abin da aka faɗa musu ba daidai bane wataƙila abin da kake tsammani da gare shi ba haka bane idan ka kusance shi za ka fi gaske shi sai ka yi ƙoƙari kuma ka saba wa kanka ka dinga yaba wa mutane a kan alkhairansu a kan idanunsu da kuma a bayan idansu kar ka saba da kyaran mutane a kan duk abin da suka yi sun yi alkhairi ka faɗa tun bakinka ne yake faɗa har ya kai zuci sannan ina ma a ce za mu saba da irin abin da ansaru suke shine isarul ghaib ka dinga ganin wane ya fi cancanta fiye da kai wane ya fi ni cancantar limanci ya fi ni cancantar malanta ya fi ni cancantar a bashi auren nan ya fi ni cancantar wannan aiki komai ka dinga isarul ghaib haka ansaru suke shi sa mutanen alkhairi ne daga cikin mutane da ba taɓa yin irinsu ba al'ansaru shi'aru wannan nasu da tare Allah ya ce ansaru su ne taron mutane sauran kuma duk taron karkace ne ya ce da za a raba mutane zuwa ƙungiya ƙungiya jam'iyya jam'iyya ta ce na shiga ƙungiya ko jam'iyyar mutanen madina don su suna da wannan halin wa yi kusiruna ala an fusi wa yau kana bihin khasara ko da abu wanda suke ji da shi ne sai su ba wani saƙwa ka kwatanta dai mutumin da zai yi faretin matan shi ya ce ka zaɓo da kake so ya saki mai ta kawo ta yi ka zaɓo wanda shi ya kusa a zuciyar kuma zai nuna ba a taɓa samun da suke irin wannan ba a bayan su ba a taɓa samun duk takamar salafiyar sannan a dinga neman shawara a kan mutanen da kake ganin su kama abokan haka da kan ka dinga neman shawara a kansu don ka yi abu tare da su sai zama a waye gari kamar kana aiki da ra'ayoyinsu sai su ji daɗi su ga kamar e kai ma kana yi da su kyauta yi ma mutane kyauta halin kyauta da halin kirki na da gaskiya da suke da kaifi wajen rage kamushin hasada idan a unguwa ana ganin ka ana ma hasada ka yi kokari ka dinga mutanen unguwa kyauta mutanen garin mutanen makaranta mutanen jam'iyyar mutanen siyasar mutanen kasuwa ya zama an san ka da halin kyauta mai halin kyauta ba ya rasa masoya duk inda yake kuma halin kyauta na iya juya matsiya zuwa ga masoya tambayi mata Sani ya matsa cewa lokaci ya yi ko akwai hanyoyin da ake bi a mu'amalanci wanda ka gane mahasadi ne zuwa gare ka don ka takaita mushi bala'i kuma ka takaita wa kanka na farko ka dinga nesanta shi iya wa karka ba shi damar da zai shi zarafinka ko yi maka wani makirci sannan ka yi ƙoƙari ka koye ni'imominka daga bayyana zuwa ga mutane kamar yadda mahaifin annabi yusufa ya ce mushi la taqsus ru'yaka ala ikwatika fayakidu laka kaida kar ka ga mai uwanka wannan ni'ima za ta maka makirci kullalle amma sai je fara musu habbaza da ya ki faɗi wataƙila da ba su san abu ba sai ya tabbata za ka kai ƙoƙari ka daina yawan bayyana sirorinka na alkhairi kamar da muka ji a baya a kar kuma ka dinga wato nunkufarci ka zama wato kana maiwa da mutum da gabar wannan bai tsara komai sai gura wutar fitina amma ka zama mai idfa billati hiya ahsan fa bai ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyul hamid in ya jefe ka da dutse ko kuma ka jefe shi da tuwo in ya zage ka kuma ka ne sallama ka ce Allah ya gafarta maka in ka ji ya ci mutuncin ka kai ka ci mutuncin shi in ya ƙi yafe ma kai ka yafe mushi in ya ƙi kiyamata al'umma ka kai kuma ka so al'umma za a wayi gari sai ya rasa wai me yasa ma yake wannan su sai ji kunya sannan a akwai abin da ake cewa almudara shine wato ka iya ka iya takunka da Hausa ka bayyana abin da ke cikin zuciyarka kana kana mai fuska biyu kenan wajen neman zaman lafiya da mutane wai fuska biyu mana na idan ka samu hali kana iya kamishi nasiha ko kamishi wa'azi suna mashi abin da yake ba daidai bane in baka samu hali ba kana iya sanya wani ya mishi wanda zai iya jin magana sa wani malami ko limami ko dattijo ko na gaba da shi ko mahaifi inda mun ji cewa galibin masu hasadan makusanta ne suke wa junansu akwai littafai da malamai suka rubuta kala daban-daban wanda suke maganganu a kan hasada akwai daga cikinsu wanda suke magana ire-iren wannan ta shafi kamar bayani akan mahiya da psychologiya na matsala akwai littafin da muka fara a baya al-hasadu risalatul hasidi wal mahsudi ta abu uh, uh, ta abu abu Usman al-Jahid sannan akwai uh, da'ul hasadi na malam Hani Juma'a Sahal wani mutumin ƙasar Sudan malami ne a jami'atu Umm Durman sannan akwai littafin sayyidul khatir na al-imamu abdurrahman ibn zawdi rahimahullah haka al-imamu ibn qayyim al-zawdiya a littafin ad-da'u dawa da wani littafin daban wanda ba wannan ba na manta ya tattauna akan qadiyya ta hasada waɗannan kuma littafan suna daga cikin littafan da ni ne amfani da su wajen tattara waɗannan gutsarin bayani. akwai wasu baitoci da suna suke da su wanda waka ne na hakimul qa'i ɗaya daga cikin mawaka a jahiliya yake cewa fa idza arada Allahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisanu hasud laula ishti'alun nari fi ma jawar ma kana yu'rafu tsayi tibari hil'ud laula takhawuf lil awakib lam yazal lil hasid nu'ma alal Ya ce, wa a idza arada na nashra fadilati ka gane sunan Allah game da rayuwa yan Allah ya yi nufin daga wata falala ga wani mutum wanda da boye take ataha la halisa sai ya yassare mata harshen mahaifin yan Allah yana so ya daga wani sai ba shi mahaifada suna za su yi ba da labarin shi a bakinsu za a ji shi sai ya kwatance yake cewa lalashi ta alun nari fi ma jawa ma kana yu'raf tibu rihil uti ba don wuta da take balbala ba in ta kusa da abu da ba za a ji kanshin turaren wuta ba turaren wuta ƙanshi gare shi an aje shi a nan da zai kanshi sai an sa mashi wuta wutan nan to kamar ita ce hasada garin ta ƙona shi ne za a ji kanshin shi a nesa ya ce raunar ta hagu lil awaqib lam yazal lil hasid al nu'ma ala al nasib ba dan tsoron abin da zai biyo baya ba to da sai a ce mai hasara yana da falala akan wanda yake mai hasara sai a ce taimakon sheki. da ma hasari to da da ya taimake ka dan shine zai zama kamar agent ɗinka da ke yada ka shine mai riwaya to amma saboda tsoron abin da zai biyo bayan hasara na mugun nufi da mugun aiki wanda har yana iya kaiwa zuwa ga kisa kamar yadda muka ji ko to da ba don wannan aƙibar ba da zai a ce wallahi sai ka dinga adda Allah ubangiji ka san samu hasada saboda su ne su masu kallon ka su ne wasu promoting ɗinka duk abin da kake za su kai labarin shi haka malamin suka ce lokaci ya ƙure na ganin ya dace mu saurara Allah subhanahu wataala ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai muna fata Allah ubangiji ya sa mana albarka a cikin shi kuma Allah ya sa mu aiki da shi kurakuran da suka faru na tuntuban harshe da rashin iyawa da rashin ilimi suna fata Allah wani ya gafarta mana su gaba daya yadda Allah ya haɗa fuskokin mu nan, ya Allah ta haɗa fuskokin mu cikin ni'imarka cikin rahamaka karkashin ceton manzanka salawatullahi wa salamu alaihi na addu'a ta musamman ga magabatanmu daga cikin iyaye da malamai da ɗan uwa da abokan arziki da sauran abokan mutunci Allah gafarta musu gaba ɗaya su Allah ya musu rahama Allah ya sa su huta kuma Allah ya sa mu cika da imani addu'a ta musamman ga malaman mu irin su Sheikh Malam Muhammad Awal Adam Albanin Zaria Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya mutu mu kai shahada da ire-iren su malaman sunna da suka yi a wannan kasashe namu inda kan malamai irin su Abubakar Gumi su Malam Jafar Mahmud Adam su Malam Hudu Cikaji su Malam Bawa Mai Shinkafa su Malam Ismail Idris da sauran malaman sunna wanda suka shuɗe can baya da nan kusa Allah wani ya gafata musu mu kuma da muke raye ɗalibai da malamanmu da sauran ɗan uwa da dangi ya Allah ta sa mu cika da imani ina godiya ta musamman ga malam Yahaya Al-Bukhari wanda ya bani dama in zo wannan majalisi ne wannan tattaunawa Allah ya saka mashi alkhairi sannan ina godiya kuma ga sauran fuskoki na ɗalibai waɗanda suke wannan makaranta wanda suka zauna suka saurara har zuwa wani lokaci Allah saka masa alkhairi godiya ta musamman ga abokina da ya rako ni shine Sadiq gashi nan wanda kullun yakan taya ni ire-iren waɗannan hidimomi raka ni ya goya na amashin ɗinsa ya sauki karatuka don ya arsu Allah ya saka mashi alkhairi kuma wannan ayyukan da yake da kuɗin shi godiya ga Alhaji Sani wanda shi ma abokinmu ne dan uwa ne wanda shi ke mana rikodin na bidiyo a kullum Allah ya saka mashi alkhairi ina faɗa wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah